Shirin zamantakewa Masu sauraro barkanmu da warhaka sannunmu da sake saduwa a shirin zamantakewa, shirin da ke tattaunawa da masu ruwa da tsaki kan batutuwa da suka jibanci zaman lafiya da samun ci gaban al'umma. Sunana Zainab Babaji ni ce ke gabatar da shirin. Gwamnoni kira kira gungu, A yau shirin zai yi duba ne da yadda yanke hukunce-hukuncen zaɓe da aka gudanar a shekarar da ta gabata suka kawo rudani a majalisar dokokin jihar Filato. A democracy mun sani cewa akwai legislature, akwai judiciary, mm. akwai kuma executive shi mm. gwamna. dukkan su uku ba sun hada hannu ba ba yi da demokrasi za ta ci gaba Me yadda zai yi ya hada kan mutane don a samu a ci gaba yan PDP guda goma sha shida da aka ci zalin su ne saboda sun ci zaben su hmm. amma sun ce wai maganan wai dama kaman kana so ka aure mata sai a ce wai kai kayi guntu da yawa bai kamata ka aure wannan matan ba hmm. kuma matan tana son ka sai a ce technicality wai kai kayi guntu wai ta fi ka sai an taɓa wani abu haka tun bayan yanke hukunce-hukuncen da kotuna suka yi kan zaɓuɓɓuka da aka gudanar a shekara ta 2023 inda kotun ɗaukaka ƙara ta sauke 'yan majalisun dokokin jihar Plateau goma sha shida waɗanda suka ci zaɓe a ƙarƙashin lemar jam'iyyar PDP, saboda a cewar kotun jam'iyyar ta PDP ba ta da zaɓaɓɓun shugabannin jam'iyya a matakin jiha. To sai dai hukuncin da kotun ƙolin ta yanke a shari'ar gwamnan jihar Plateau Caleb Mutfan ya sha bamban da hukuncin da kotun ɗaukaka ƙara ta yanke, inda ta ce jam'iyyar PDP na da zaɓaɓɓun shugabannin jam'iyya don haka ta bar shi kan kujerarsa. Lamari kenan da ya janyo shiga wata kotun, inda 'yan majalisu da aka sauke da shari'ar su ta ƙare a kotun ɗaukaka ƙara suka ga kotun bata musu adalci ba, suka nemi a sake waiwayar hukuncin. A gefe guda kuwa kakakin majalisar Gabriel Dewan, wanda doka ta bashi damar rantsar da 'yan majalisar bai rantsar da 'yan majalisa goma sha shida na APC ba, kamar yadda kotun ta ayyana, saboda a cewarsa ya sami umarni daga wata kotun na dakatar da rantsarwar. Tun kusan watanni hudu kenan majalisar dokokin ta kasance a rufe, in ban da 'yan majalisu takwas da hukuncin bai shafe su ba, su ne ke tattaunawarsu a asirce. Ambasada ɗan Ladi Wuyef, shugaban ƙungiyar dattawan jam'iyyar APC a jihar Filato, ya ce tun da kotu ta bai wa 'ya'yan jam'iyyar APC goma sha shida kujerun majalisar, kamata ya yi a rantsar da su. Na PDP kotu ta riga ta an gama da su. Su magana su dawo House of Assembly babu aiki gwamna in ma ya sani shi ya sa ya ba su liaison officers a constituency nasu inda sun contesting ai muna da doka a kasa wayannan tabbatacce ne kawai ya kamata a rantsar da su kawai su ci gaba da aiki shi gwamna ya san cewa in ba tare da House of Assembly in ba ai aiki ba zai tafi maki daidai ba in shi kakaki ya yarda ya rantsar da su sai mu sai da za mu yi masu magana a samu a samu zaman lafiya don damuwa mu plateau state ta ci gaba ne duk da yake eh. kuna da bambancin jami'iyya wayan suna APC APC waɗansu na PDP ta yaya za ku haɗa kanku a matsayin dattawa na plateau gaba ɗaya domin a samu masalaha ga wannan rikici da ake ciki ko mun ki ko mun so gwamna shine shugaba gaba ki daya yau in gwamna ya kira elders na plateau state ko na party na mai kira pdp ya kira apc mu zo mu zona mm. mu duba yaya za a yi a cikin wannan magana don a samu cin gaba ai mu zo mu tafi yanki ne ke da tuna suke da gwamnati ai mu mm. kuma muna nan a shirye mm. domin mu ga cewa plateau state ta ci gaba in gwamna yana son plateau state ta ci gaba don ya samu wuri ma yayi aiki ma mutanen plateau ai dole ne ya yi matakin da zai hada kan na bangarorin duka mm. da elders da wane ne kuma a ransat da yan hasu masu in nan mm. duk wanda son ci gaban plateau ne duk abin da ake yi in nan mm. don a ga cewa plateau ta ci gaba duk wanda suna neman maganar rikici a tadda wani rikici a nan a tadda wani rigima a nan mm. to ba mutane da suna so a samu cin gaban Plateau bare. Mm. A bangare guda kuwa babban mai ba gwamnan jihar Plateau shawara kan dabarun sadarwa Honorable Timothy Golu ya ce ai ban da wancan hukunci da kotun ɗaukaka ƙara ta yanke akwai waɗansu ƙararraki da ke gaban waɗansu kotuna. Kin gani demokradiyya muke demokradiyya kuma ba mulkin soja ba ne ko na mutum daya wanda za a iya a ce ga abin da ke zuciyanka sai ka faɗe shi ko kuma a yi shi yadda kake so a yi mutane sun je kotu aka kai appeal court court na appeal ta ce mutane goma sha shida na pdp a fitar da su a majalisa a dawo da wancan na apc su ma goma sha shida hmm. har inec after some suka ba su takardu da suka dawo kafin a zo a ransar da su a wata daya kwana goma sha uku da watan daya sai kuma kotu suka kawo abin da turawa suke ce restraining order hmm. mashi kakaki saboda kada ya rantsar da wannan mutanen saboda akwai waɗansu matsaloli kuma a ƙasa hmm. kin gani matsalolin kuma kotu ne kuma sun je sun yi na'am da matsaloli nan saboda akwai waɗansu kuma wanda su ma masu neman majalisan goma sha uku na labour party Mm. wanda ba a sa logon su a cikin zaben da aka yi eh, shekaran da ya wuce ba mm. su kuma sun gani ya cuta ne masu ba yi masu adalci ba mm. ana nan ana shirin zabe sai a ce ba a sa logo nasu ba suka je kotu kotu ta je ta ba su wannan na amcewa INEC ta koma ta je ta sa wannan logo nasu kafin a yi zaben. INEC ba ta je ta yi na'am da wannan ba ta yi wannan abun ba. Wannan mutanen suka koma kotu sun ce da yake da kun ba da umarni INEC ta je ta yi wannan INEC ba ta yi ba ga shi wancan wato an ci zalin su kenan ba za su yarda ba hmm. kotu ta hana kada a rantsar da wannan mutane sai an koma an musu zabe mm. to kin gani kakaki ba abin da zai yi sai dai ya yi na'am da wannan injunction mm. injunction din ma ba guda ɗaya ba mm. guda biyu akwai civil society group wanda su ma suka je kotu sun samu injunction kowa fa ya damu da abin da yake faruwa wannan lamarin a kotu ake yin sa duka ba wanda ake yin sa a filin ball to kin gani demokrasiya kuma tana bin dokoki ne to yanzu ga inda muka siya kenan to amma da yake duk wannan waɗannan matsaloli suna kotu ne ya kake ganin ita kotun nan ya kamata a warware wannan matsaloli saboda kusan za a ce watannin nan an yi ba bangaren eh, majalisa kusan demokradiyya bai cika ba kenan shi gwamna yana gudanar da aiki ba mai duban me yake yi da me yake kashewa da sauransu ai an yi budget majalisa ai sun sha sun duba kasafin kuɗi aka yi kafin wannan abubuwan suka suka faru mm. so gwamna baya ba fara spending wani kudi without the approval na House of Assembly ba. Hmm. Akwai abubuwa da yawa kan wanda ya kamata majalisa ta dinga yi. Ai majalisar ba wai ba ta zama ba. Hmm. Ko last week sun yi ah, sun yi zama hmm. wannan satin za su yi zama according to abin da suke shiryawa. Mutum takwas din nan kenan kawai na sauran Dole mutum takwas ne su yi zama saboda mutane takwas din su ne su ne representatives na mutane a yau. So ko mutane biyu ne ai za su ci gaba balle ma su takwas ne hmm. takwas din kuma is one third of the total house mutane eh, eh, representative na plateau state hmm. ishirin da hudu ne hmm. yanzu ba wani bane ya hana kotu ne gaba daya ai da akwai house din eh, ishirin da hudu ai kotun ne ta zo ta kore guda goma sha shida sai kotun kuma ta zo ta hana goma sha shida kar a rantsar da su to kin ga wannan ai bai shafi gwamna ba gwamna shi ma yana son a cika house ya yi aiki da su yanzu gwamna yana aiki da wannan guda takwas a cikin takwas din babu guda daya na na party na gwamna gwamna shi yana pdp hmm. babu memba daya a cikin pdp amma yana aiki tare da guda takwas hmm. daya ypp wato kakakin guda bakwai kuma yan npc amma kin gan baki taba kin ji wani hula balu a bakin su ba hmm. tun watan nuwamban da majalisar ta kulle kofofinta lamura da dama sun auku musamman hare-hare da yan bindiga suka yi ta yi akai-akai wanda ya hallaka rayukan ɗaruruwan mutane amma yan majalisun ba su zauna don gudanar da haƙƙinsu na samarwa al'umma mafita ba. Mr. Pam Danchal Toy ya ce kamata ya yi majalisar ta duba koken mutane. Ni a matsayina na malami a makarantar sakandare abin da na iya duba shine duk abin da yake a kasa ya kamata a duba saboda a samu hanyar da za a dawo da su don su guduna da aikinsu daidai yadda ya kamata saboda yadda a gashi a jiha mun dan samu matsaloli a bokos da kuma mangu kuma har wa yau ana samu jifa-jifa to ba majalisa kaga an ce wai 2h a better than 1 majalisan mu muna da su wakilai guda 24 to yanzu duka an rufe ba wanda suna tone-tonen nan saboda haka zai kawo mana ja baya sosai saboda haka muna roke gwamnatin plateau da kuma duk wanda dai suna da abin da za iya su yi a kai su hadu da sauri a yi abin da za a yi a dawo da su kuma ina son mu bar maganan siyasa a gefe mu duba dukan mu daya ne saboda bambance-bambancen fati ko wani abu kaga na ji daɗi daga sama shi shugaban ƙasa bai duba irin wannan ba shi yana amfani da duk wanda zai masa aiki ne to haka ma a jihohi mu manta da zancen fati a zo a yi aiki duk yan majalisa in sun dawo su aiki saboda cin gaban plato. Shi ma mai fashin baki kan lamura kuma lauya Santos Ayuba Larab ya ce masu ruwa da tsakin jihar na da hurumin sasantawa. Domin ko tana gaban kotu akwai yadda za a iya zama a ce ma kotu za a withdrawing wannan case domin wayannan mutane sun yadda za a yi tafiya tare and court will grant that hmm. because of course zancen kotu kotu tana son a yi zaman lafiya ne ba ta son a yi fada an kuma abin da ya dace shine an zabe su ba zabe su ba kotu ta ba su dole ne mu mu ma mu nuna cewa matsayin kotu ba abin da za su bar da shi ba ne. Menene hasashen ka ga makomar majalisar dokokin jihar Plateau? Ya kamata a yi zama ne, ba zancen jam'iyya ba ne, zancen kasa ne Plateau. Za a iya neman jigajigen jam'iyyun nan gwamna zai iya kuma yi facilitating. Domin shi ne shugaban kasa na Plateau shugaban eh, jiya. IPAC wato interparty advisory council hmm. da wanda ma aka cire su da wanda suke nan yanzu da wanda suke wajen da wanda suke so su dawo to ku yanzu wannan abin ta wuce kai ne ni ne jam'iyya a zauna a ga yanda za mu ci gaba. me wannan yake nufi kenan a ce ana gudanar da harkokin mulki gwamnati tana gudanar da harkokinta ba tare da 'yan majalisu ba. bisa ka'idan dokan bai kamata ba shi a shugaban majalisa shi ne ya daga zama ya daga zaman cewa na daga zama sai da na kira yanda ake kira a na dai kuma ba wanda zai iya kira sai da shi din ya kira in kuma maganan tana kotu ba wanda zai iya kawo ya ce dole su shiga sai kotu sun ce kai sika ka sa su ka ransar da su kin ga matsalan kenan misali yanzu shine mutane ne suke wahala mm. kuma wahalan da ake ciki shine ba su da wakili da suke siya musu dan Allah ku zo mu dau hanyar gyara dan tana cikin bauta ku tattaro yan uwa mu sulhunta yanzu kuma bari mu saurari tsokaci kan batun sunana Bashir Musa Sati tsohon sakataren jam'iyyar apc na farko wanda ya fi komai muni shine asarar haɗin kai an daɗa farraka mutane wannan yana ja nan wannan yana ja nan wanda wannan tafiyar ko ba za ta taimake mu ba na biyu akwai ayyuka wanda ya kamata a sa su 'yan majalisar su yi wanda aikinsu ne su dinga cekin a executive ba za su yi ba yanzu domin ba su da wajen da suke shi executive kuma su executive kuma akwai abubuwan da suke neman sai sun sami yarda da amincewa ta 'yan majalisu ta basu sannan su yi wa'annan abubuwan to duka wa'annan abubuwan babu su babu dalilinsu mutane ba su san mina aka yi ba me aka yi me aka yi musu ko me za a yi musu amma idan da mutane sun yadda an zo an haɗa an haɗa kai an haɗa ƙarfi da ƙarfe a duba jihar domin duk siyasun nan za su zo za su wuce amma jihar tana nan abin da ya kamata a fara dubawa shine ina za mu kai jihar nan tamu yaya za a yi a ciyar da jihar gaba shine abin da ya kamata a tsaya a yi wannan kiki gaga ba zai taimaki mutane ba saboda haka dole ne kowa ya ajiye ya maida wukarsa kobi ya zo ya zauna a zauna a yi sulhu babban matsalar a nan ita ce wane ne zai iya kiran zaman sulhu wanda zai fito da cewa a zo a yi zaman sulhu na gaskiya to nauyin yana kan mai girma gwamna domin shi ne uban kowa idan asara ta fito ita za ta fi shafarsa za ta fi shafarsa ta fiye da kowa sai ya nemi dattijai wanda ya sani masu dattaku ba wai a'a dattijai na ukari kaɗai wanda yake gani ba a'a wanda ya san za su tsaya su duba abin su yi adalci ya kira su kikikakan majalisar dai ya sanya bangarorin apc da na pdp na yi wa juna kallon hadarin kaji wanda ko a makon jiya aka yi kusan yin taho mu gama tsakanin matasan ɓangarorin biyu a gaban zauren majalisar in banda taimako da ɗauki daga jami'an 'yan sanda wanda suka kawo Jama'a masu sauraron mu a nan muka kawo ƙarshen shirin zamantakewa na wannan mako. A madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri na yau, ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu huta lafiya. Allah